wa'annan ma'aikata na wucin gadi ba sa gudanar da ayyukansu ma an lura cewa wai harkar rashin gaskiya wajen biyan wa'annan ma'aikata saboda haka bayan an tattauna wa'annan matsaloli majalisar ta yanke shawarar ta rushe wa'annan ma'aikata kuma kafa kwamiti na musamman mun yi cikakken bincike na a tabbatar da cewa an gaggauta yadda za a sake ɗaukan sababbin ma'aikatan wucin gabi wanda ke da aƙida tabbatar da cewa sun gudanar da aikinsu mayan da ya kamata. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano kenan Kumar Muhammad Garba. Sai dai ma'aikatan da wannan lamari ya shafa sun ja hankalin gwamnatin ta Kano game da muhimmancin wanzar da adalci a gare su musamman ta la'akari da cewa yanzu haka sun kwace fiye da watanni biyu kenan gwamnatin bata biya su su na kwadago ba. mu dai abin da muke so guda ɗaya gwamnati ta duba irin waɗanda suke ƙarƙashin mu da kuma mu ma 'yan asalin wannan jiha ne ta taimaka mana ta san yadda za ta yi da mu muna fatan gwamnati da ta duba wannan koke namu ta shigar da mu masu 'yanci a cikin wannan jiha sanarwar da muka ji gwamnati ta yi gaskiya bata mana daɗi ba tun nan mu muka zaɓe ta kuma a ce ta saka mana da wannan abun gaskiya dai gwamnati ta yi duba da ido na basira ta yi tunani ta ga abin da ya dace a kanmu domin yanzu idan ta ce ta dakatar da to ya zami kenan kuma mun zaɓe ta. game da wannan batu ƙungiyar kwadago ta najeriya reshen jihar kano ta bara inda shugabanta kwamar kabiru a domin jibir ke cewa ƙungiyar kwadago ta ɗauki wannan abu da muhimmanci domin abu ne da ya shafi su ya shafi kuma al'umma da dama kuma a matsayinmu na masu ruwa da tsaki dole mu tsaya mu ga mun jajirce a madadinsu mu ga cewar wannan abu an yi shi cikin lumana kuma an yi shi cikin gaggawa an biya su hakkinsu bai dace a ce sai an sallami mutum daga aiki ko kuma an dakatar da shi sannan za a tantance shi ba ƙungiyar kwadago ta jihar kano ba za ta yi wa wannan al'amari rikon sakainar kashi ba kuma za mu tsaya iya jajircewa mu tabbatar cewa an yi musu adalci insha Allah. Dangane da batun ɗaukar ma'aikata a matsayin wucin gadi kuwa shugaban 'yan kwadagon na Karo ya ce. Ƙungiyar kwadago ta duniya wacce ake kira ILO Convention wanda mu ta najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da ta sa hannu a kai na hana wannan aiki na wucin gadi tuntuni dama ƙungiyar kwadago tana yaƙi akan wannan abu a matakin private sector don haka ba za mu so mu ji a matakin gwamnati ma kuma an shigo da wannan ba Comrade Kabiru Adomin Jibir kenan shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.